Karfe biyar da minti talatin a nan Yamai yau muna ashirin da ɗaya ga watan Uti na dubu da sha tara. Sashen Hausa na Studio Kalangu su gabatar da labarai. Masu raro na shi nake muku lalemar habin a cikin wannan shiri. a cikin shirin zaku cewa ruwan sama sama da milimetar 32 ne aka samu a jiya a bilma a yankin sahara na jihar agadas lamarin da ya haddasa banna in ji shugaban ma'aikatar magajin garin a cikin wannan wata na uta an fuskanci hare-haren kwari da fara ga shuke-shuke a yankuna da dama na nijar gani an inganta barabusko wani abincin gargajiya na yankin manga shine fatan mai kula da al'adu na masarautar mai ruwa a jihar jifa muna dauke da karin bayani a rahotonmu na musamman na wannan shiri a karamar hukumar bilma da ke jihar agadez inda ake samun ruwan sama jefi-jefi an samu zubu ruwan sama mai karfi sosai sama da milimitar 32 ne aka samu waɗanda suka haddasa ɓanna mai yawa Shugaban tawagar musamman na karamar hukumar Abubakar Diop Kolo a Fiso ya yi wa Musa Maman karin bayani. A bangaren gundumar Bilma an samu ruwan sama har zuwa milimita 32 gaskiya ne a wani wuri za a ciya wannan ruwa ba su da muhimmanci amma a yankin da ya kasance yankin da ba a samun ruwa sosai wannan yana da yawa lamarin da ya janyo ambaliyar ruwa da ta janyo bannar faduwar gidaje yawancin gidaje ba isu ba domin jurewa ruwan sama sosai har zuwa yau da safe gefe an yi ta samun ruwa gaskiya an samu gidaje da suka faɗi kusan gome a halin yanzu ba a samu asarar rayuka ba amma an samu ta tsufa da jikanta da suka jimu ba su cikin haɗari ana ba su jinya ba da jima ba za su koma gidansu amma duk da haka ajiya da ruwa suka fara mun bukaci mutane su koma cikin makarantu ko kuma gidajen da aka gina da kyau domin su fake. A wannan wata na Ut an huskanci kawar farmakin fara ga shuke-shuke da kuma harin kwari masu lalata furanni a cikin yankuna da yawa na Nijar. Wannan labarin ya fito ne daga rahoton ma'aikatar kula da lafiyar shuke-shuke na kwanaki goma na tsakiya na wannan wata na Ut a Nijar. Ga fasarar rahoton Nafisa Adamu. Gundumomi wajen goma a ƙasar Nijar da suka fuskanci harin fara biye da sabbin kyankyasa Ekoki da dama na albasa, hatsi da masara wannan ƙwarin suka canye. Banda haka ga ƙaimin harin ƙwari masu cin hure da suka mamaye hatsi. Wannan yanayin ne aka gani a cikin jihohin Doso, Maradi, Tawa, Zandar da Tilaberi. Haka zalika an lura da bulluwar tsutsa musguna a cikin gundumar mai nasarwa da kuma bayyanar tsuntsaye da afkawar ƙwari masu cin wake, riɗi da albasa. A ƙarshe shafin takaitattar sabuwar ya bayyana cewar wa'annan mamaye-mamayen za su iya ci gaba a cikin karkarun domin ko yanayin lokaci na ƙara musu buɗi amma akwai katifin magunguna da aka tanada kuma sa ido da kai ɗauki za a ci gaba da su inda buƙatar take a rawaitar takaitattar majallar. A gida gungun Muhammad Dantani, sassa ma'aikatar kula da kare itatuwa ta maraɗi sun kaddamar da shirin saka jikuna masu ɗauke da ƙwari masu lalata tsutsa da ke hallaka zangarku Shirin na faruwa ne a yankin kudancin jihar. Shugaban ma'aikatar lamino shugaban Adamu ya bayyana cewa ba shakka matakin zai yi nasara. zagaye na farko ya shafi cimfudar yankin Gusum har zuwa hawan dawaki buhu 240 muka dauka inda muka girka su bisa ga cibiya 20 na saka kwari. A kowace cibiyar saka kwarin buhu goma muke girkawa. Buhun nan goma ana sa ran za su amfani murabbaɗin eka 7,850 gaba kilomita biyar na kowace cibiya. Girkin na biyu tun jiya ya kamata mu yi shi. sai dai zuwa yanzu kimcin na da tangarɗa kaɗan muna sa ran daga gobe za mu ci gaba da aikin kenan zai mana sauran buhu ɗari biyar da goma da za mu girkawa lalle ba wani zulumi a hilin dagar da zaran an girka saka kwarin suka baje muna fatan samun ci nasara gaba ɗaya Ƙungiyar makiyaya ta Nijar a ranar ta shirya wata muhawara a makon da ya gabata a sukukutan gundumar dogon dutse kan magance rikicin gonaki da ayyukan asha cikin ruwan sanyi. Albarkacin haka sarkin Arewa ya yi kira ga masu garuruwa da su yi adalci wajen warware matsalolin. Ta wani bangaren kuma Alhaji Ahmadu Sabo na fatan gwamnati ta taimakawa matasa masu zaman kashe wando daga cikin haɗarin faɗawa cikin ayyukan asha. masu garuwa abin da nake kira gare ku kowa yana da makwabci mai kiyo ko magari ko rugga ko garso in an kawo makiyayi ko kire waɗanga a tai a dubo banna a tsaya ai tsakani da Allah babu magana mai gari ya ce a makiyayi annau ko ko manomi annau a'a wadda a taka gaskiya adalci shi muke so muna ganin ta wannan hanya wanga zance na manoma da makiyaya in an rika shi haka za mu samu kwanciyar hankali da zama lahiya in na komo wajen zaman lahiya gaba ɗai dole sai an yi tanadi yaran mu kun gani akwai makiyaya akwai manoma wanda ba su aikin yi wannan sako ne zan yi ga gwamnati ya kamata cikin tahiyar mu ta zaman lafiya a kirkiro ko a ba mu dubara wanda za mu samu yaran ga namu samari masu tasowa in makiyayi ne wanda bai dabba a ba su dabbobi mana in manoma ne a taimaka musu da taki da angare da sauransu da noman rani muna ganin in kowa samu aikin yi kasar ga babu wanda zai zama dan ta'adda babu wanda yan ta'adda za su unhwani da shi saboda yana da abun da yake yi jiya a zandar aka soma ganawa tsakanin manyan jami'an ofisoshin ministan ilimi mai zurfi da shugabannin jami'o'in gwamnati na nijar ana ganawa ne kan maudu'in raskunar ayyuka na shekarar karatu ta 2018-2019 tare da halartar ministan ilimi mai zurfin wannan tsari zai bada damar kubutar da harkokin ilimi mai zurfi daga matsalolin da suke ciki a cewar minista yahuza sadisu makasudin wannan taro shine mai bitar shekara wadda ta kare yau da sati guda 2018-2019 mu wani aiki ne aka yi wanne ne ba a yi ba idan abin da akwai abin da ya rage wanda lokaci za mu dauka mu yi da kare shi kamun mu shiga sabuwar shekara bayan mun yi bita kuma mu duba mu gani kakani za mu shirin shekara mai kamawa a wannan wata na september wani shiri za mu yi ma wannan shekara saboda ta kasance shekara ce da za ta wakana salin alin a yi karatu ba tare da bata lokaci ba ba tare da da matsaloli ba to saboda haka muka gayyato dukkan masu ruwa da tsaki a game da harkokin ilimi mai zurfi don mu tattauna wannan batutuwa banda wannan akwai sauran matsaloli misali na dakunan karatu da kuma tallafi wanda ake ba jami'o'in wanda ake ga kamar ya yi to duka za mu zuwa mu tattauna kuma mu mu kai wannan koga ga gwamnati a karon farko an samu ɗalibi kurma da ya ci jarabawar bakaloriya a nijar jibril nyandu ya ci jarabawar ne bana kai tsaye a matakin da ake kira seri d a halin da ake ciki danginsa da shugaban makarantar na kokarin ganin ya ci gaba da karatunsa a wata jami'a ta kasar amurka saibu audi ya muna karin haske minister na enseignement superior mu da famikin yaran nan da ya samu bak da muka kwatanta mishi shi ya ji daɗi kwarai yake irin wannan abu ai ba a bar shi haka shi mutai a nemo mishi prescription wanda yana ba shi hanya ya ta yi manya-manyan ecole kuma yake mu zaba mishi ecole na amerika tunda can ne akwai manya-manyan ecole mai kula da karatu kurame to muka ta yi muka gani wani ecole mai karantar kurame na university de galode sai suka ce mun to lalle ba matsala amma su yaro bai samu wannan prescription nan kama a rubuta sunan shi sai an kawo takarda mai gwadi kai wannan yaro gwamnati na baya gare shi a zandar haɗakar ƙungiyoyin farar hula na ccac sun sake kira ga hukumomi da su saki sadat iliya dan malam ɗaya daga cikin mambobinsu da aka tsare yau watanni goma sha biyar kenan kungiyoyin sun kuma bukaci a zuba wa jihar Zandar kashi goma sha biyar cikin ɗari na diyar aikin tace man fetur da ake yi a matatar man da ke jihar. Amadu dankori ya yi karin bayani kan sanarwar kungiyoyin da suka fitar a jiya. A gaugauta a sako dan uwan Musadat Iliya dan Malam wanda aka rike yau wata goma sha takwas a cin gidan kaso na mata mai ba tare da yayi yi laifin komi ba. Muna kira ga gwamnati ya dawo bisan wannan ayar doka ta kasahin kuɗi na dubu biyu da sha takwas da 2019 inda aka cusa wasu abubuwa wanda suka sa rayuwa ta yi tsada muna kira da gwamnati ya gaugauta zuba ma da magaram kasanta tunda doka ce ta tanadi wannan abin kuma a biya ta arire mutane 24 suka rasa rayukansu bakwai suka jikkata wasu biyar suka bata wannan shine sakamakon wani hari da 'yan bindiga suka kai wa wani barikin soja a arewacin kasar burkina faso a litinin da ta gabata kuma shine hari mafi muni da sojojin burkina faso suka fuskanta a yakin da suke da kungiyoyin 'yan jihadi tun shekarar 2015 lamarin da ya wato ya sa jam'iyyun adawa suka yi kira gwamnati da ta yi marabus hukumar sojan burkina faso ta kawo karin bayani akan sakamakon harin ranar litinin a ran wato talata a wata sanarwar da kamfanin dillancin labaran faransa ya wallafa gwamnan wato goma 'yan ta'adda ne kan motuna da kuma motoci suka kai wannan hari in shi afp studio a gaya. Tare da Radio Fara'a. Lamba uku zangon FM. a Tesawa. Tare da Radio Tarmamuwa. Lamba 97.5 zangon FM a birnin Kwani. Tare da Radio Niya. Lamba 97.5 zangon FM a Balle Yara. Tare da Radio Dalol. Lamba 96 zangon FM. Studio Kalangu. sai rahoton lamu na musamman barabusko da ake kira ingashi da harshen kanori abincin gargajiya ne da ake wato shawa sosai barabusko ana yin ne da hatsi wanda kuma ake fatan ganin an kara inganta shi in ji jami'ai mai kula da al'adu na masarautar gargajiyar mai ruwa alhaji abubakar malam musa da ake kira alhaji kalla a zantawar shi da muktar muhammadu A cikin galgajiyar manga a yankin kogin Chadi akwai wani abinci da ake so sosai burabusko ko ngaji. Yawancin lokuta akan haɗa shi ne da miyar yakuwa wadda ake ce ma karasu. Sai dai wannan kalar abinci na ƙasar Nijar albarkacin yawancin sabgogi a yame ba a ganin sa koken da Alhaji Abubakar Malam Musa mai lakanin kalla kenan shine mai kula da al'amuran gargajiya a masarautar kanton ɗin mai nasarwa. birabusko abinci ne na galgajiya. wanda aka samu tun farkon hari a da lokacin da babu injin nika wannan hasi wannan daman ko ina an kaje da shi ne ake amfani yayanmu kakanninmu suka samu dubara suka samu duwa suna guda biyu ake zuba ana goga su hakanan sai a samu garin in aka samu garin shi shine ake sarrafa a gyara amma shi burabusko fa in ka je an ce burabusko cikakken burabusko sai an gama shi da miyan yakuwa kuma a yi mai rawanin man shanu a lokacin ne tukun zai zama burabusko amma burabusko babu miyan yakuwa babu rawanin man shanu bai cika burabusko ba abinci ne wanda na tabbata in ka zauna ka ci shi wannan radio nan naka yanzu zaka manta shi ka tafi. Darita shin kuna cin burabusko a gidan ku. Wallahi ina ci yanzu ma sai da na ci tukun na huta amma sai dai Burabusko ka kasan aka ce shi komi yau da gobe yana canza yanzu hasin ma mutane ba sa ma nomiya sosai kamar irin na da da yake mun saba da burabusko kin. yanzu yau burabusko akwai na dawa ma muna yi akwai na shinkafa kenan ba na hasi kaɗai ba ne ni yanzu burabusko na masara ne yanzu mana ci. Darikta a gidanku sau nawa kuke cin burabusko cikin sati? Eh a cikin sati mai yiwa ne wani bi ina ci so uku in aka yi katari wajen biki kai yanzu bikin ma yawanci duk shinkafa suke dafa in biki ba na gidan sarki ba ne ni na tabbata in dai bikin gidan sarki ne ni na san da in naje zan samu burabus tunda galgajiyan a nan ne har yanzu ake rike shi amma ni da na yi so a ce in ba ko ya zo tunda abincin ku na galgajiya wannan shi ya kamata ku tarbe shi da shi zai na gani an kawo abinci ku da kuka zo amma babu barabusku a ciki bai kamata ba akwai barabusku. akwai a to alhamdulillah mm. wannan sun burge ni yan gidan sarki sun yi abin da nake so alhamdulillah ko gobe haka ya kamata su karshen shirin kenan na muritan yau yanzu kuwa zan bar ku da Musa Hassan dauke da labarai da harshen zabarmanci a yi saurare lahiya. Studio Kalangu. Shirye-shiryen Studio Kalangu. A Arlita. Tare da Radio Igokana. A kan lamba 95.1 gajeren zango. Studio Kalangu. shirye-shirye isiro kalangu ko ina a cikin duniya ta hanyar safin dandalin sada zumuntar facebook safin facebook na isiro kalangu ina so kuma ina yadawa.